وقال قرينه هذا ما لدي عتيد kuma sai abokin haɗinsa daga cikin mala'ikan da aka wakilta tare da shi ya ce, Wannan shi ne abin da yake hannuna na ayyukansa ba tare da ragi ko ƙari ba.